كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo ashirin da biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan dai a cikin suratul baqara za mu tashi ayata ɗari da sittin da uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى أشكي cikin waɗannan ayoyi guda biyu aya ta 163 da aya ta 164 mun shiga wani sabon shine magana akan tauhidi mun ce ayoyin da muke karantawa kowace aya akwai sakon da take dauke da shi shi yasa za ku ga kullum akwai saƙon da muke isarwa in ka ce yau tafsiri mai aka tattauna a jiya za ka ce jiya maudu'inmu na tafsiri shine an yi magana akan wanda ya mutu kafiri ba zai shiga aljanna ba in an ce mai maudu'in da aka tattauna a shekaran jiya za ka ce an magana akan hatsarin ɓoye ilimi in an ce wacce shekaran jiya waccan mai aka tattauna za ka ce an tattauna akan abin da ya shafi magana akan safa da marwa wanda Allah ya bada amsa a kai na baya fa sai ka ce an magana akan istidaki da jaraba wanda Allah zai wa ɗan adam da wanda za su ci da wanda za su faɗi haka za ka yi ta komawa da baya aka koma kan maudu'in na farko da muka fara akan wannan shekara shine magana akan canjin alƙibla saboda aka yau maudu'inmu da za mu tattauna ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu da alaran ma ya karanto shine magana a akan tauhidi tauhidi shine da dalilai da suke tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin cewa shi kaɗai ya halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kaɗai yake gudanar da halitta da kuma ta Allah cewa shi kadai ya cancanci a bauta masa kada a hada shi da abokin tarayya da kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne a cikin sunayensa da sufofinsa babu wanda ya tarayya da shi da sauran ayyukansa subhanahu wa ta'ala shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana a wannan aya aya wa ila hukum ilahun wahid ka gaya musu cewa abin bautar ku ya ku mutane baki ɗaya wanda icancanta ya kamata ya dace ku kaɗaita shi da bauta shine ilahun wahid shine abin bauta guda ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci bauta sai shi Allah ta'ala ar-rahmanu shine Allah ta'ala ar-rahmanu shine Allah ta'ala ar-rahimu a cikin wannan aya Allah ta'ala ya tabbatar mana da sunayensa kusan guda hudu a cikin wannan aya cewa ilahukum ilahun wahid ilah al-ma'bud wanda ya cancanta a kaɗai tashi da bauta hai ma'budukum allazi yastahiqqu al-ibadata wahdahu la sharika lahu huwa Allah wanda cancanci ya ku mutane ku kadaita shi da bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba shi da abokin tarayya allazi tajibu lahu qira'a wanda shi ya kadai ya kamata a yi wa biyayya wallazi la mithla lahu wa la shabiha lahu wa la yidda lahu shine Allah ta'ala wanda ba shi da misali ba shi da kamanceceniya ba shi da kisiya wala masila lahu babu kuma wanda yake kasance ga Allah huwa Allahu allazi la ilaha illahu shine Allah ta'ala wanda ya cancanci aka ita shi da bauta shine Allah ta'ala ya shelanta wannan suna nasa wa ilahukum ilahun wahid kama Allahu ilahun wahid Allah ta'ala shi kadai ne a zatinsa shi kadai ne a ayyukansa shi kadai ne a cikin sunayensa ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da mata ba shi da ɗa bai haifa ba ba haife shi ba kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تبرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ونشين الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ولا له الخلق والأمر تبارك الله ونشين الله سبحانه وتعالى وانت إلهكم إله واحد abin bautarku ba da yawa ba ne ba biyu ba ne ba uku ba ne ba hudu ba ne ilahukum ilahun wahid abin bautarku guda ɗaya ne shi ne Allah me ma'anan wahid da ahad ahadun wahidun Allah ta'ala shi kaɗai ne wannan shi ake kira tauhid a tauhid kalma ce da aka samo ta daga wahada yuwahidu tauhid idza ja'alta a wahidan idan ka mai abu kwaya daya ya ce wa hattahu ai afarattahu ka mai da shi kwaya daya to me ake nufi da wannan ma ma'anar tauhid istilahan huwa ifradu Allah ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma'i wat sifat shine kadaita Allah cin rububiyya ko malamai suke nufi in sun ce kadaita Allah cikin rububiyya daga sunan rabbu ne rabb shine rububiyya rabb kada ku Allah a cikin rabb kace alhamdulillahi rabbil alamin rabbu samawati rabbi wa rabbuka Allah rabbuna Allah rabbana rabbana rabbana duk wannan rabb Rabbu sunan nan da kuma mai cewa to me Rabbu yake nufi kalmar Rabbu shine ifradullahi bil khalqi ce Allah shi kai ya halitta shine ma'anan rabbu wal mulk a ce shi Allah kadai yake mulki shine ma'anar rabb wata dadir yudabbiru al'amura min as-sama'i ila al-ard yudabbiru al-amr ma min shatin illa min ba'di izni yudabbiru al-amr yana ta faɗa al-qur'ani yudabbir mudabbir yudabbir mai juyawa mai gudanarwa mai tsarawa mai zartarwa waɗannan su ne wato ta Allah a cikin abu ukun nan shine ake kira rububiyya bil khalq Allah shi kadai ya halitta ba wanda ya taya shi ba wanda ya tarayya da shi ba wanda ya fashi ba haka shi ka ya halitta ya ayyuhan nasu inna inna rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wanda ya halice ku da rai kwaya daya wannan shine ma'anar rab al-khalq ma'anar khalq shine ijadu shay'in min al-adam kirkiro abu daga babu wanda babu wannan ilimin Allah bai ba kowa ilimin ya kirkira abu daga babu ba ilimin da Allah ya bamu tahwilu shay'in min suratin ila ukhra da ma'ana khalq ijadu shay'in min al-adam ba da iya wannan sai Allah amma tahawilu shay min suratin ila ukhra ka juya wani abu daga wani abu ya koma wani abu wannan shine fasaha da ilimin da Allah ya ba dan adam amma a ce ga wani aji ko ga wani course ko ga wani subject ko ga wani shi aikinsa shi ne a dinga kirkiro abin da babu akwai shi babu amma juya wani abu da juya wani abu ya koma wani abu a haɗa wannan da wannan hada wancan da wancan a rakaba wancan da wancan a jona wancan da wancan a shigar da wancan a cikin wancan a haɗa wancan da wancan haɗa hadan nan da ake alam to wannan shi ne ake kira tahwilu shay'in min suratin ila ukhra a mutanya wani abu daga wani abu ya koma wani abu شفاء الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علقة خلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة إظاما وكسونا الإظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر duk wannan aikin Allah ne shi kadai ifradul lahi ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyya war-rububiyya huwa ifradul lahi bil khalqi wal mulki wat tadbir sai na biyu shine tauhidul uluhiyya wal uluhiyya huwa ifradul lahi bil ibada Allah na abu da illa Allah ifradul lahi bil ibada a kadaita Allah da ibada to menene ibada ibada ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة في sunan ibada يا غني يا تترو dukkan wani abu da Allah yake so duk wani abin da Allah iya yadda da shi a aikata sawa'un aikin zuci ne ko aikin baki ne ko aikin gabbai ne in dai Allah ya yadda a yi kuma yana so ta wanda yana ƙarƙashin ibada اسم جامع لكل ما يحبه الله ما لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هناك عباده باتا تبتا سيأنسى مركني هدو نفرق المعبود wanda za a bauta shine Allah sannan al'abdu wanda zai yi bautar shine bawa sannan al'ibada ibada da za a sannan a ta'abbud fi'ilin ibada din ta'abbud a tashi a aikata Don an samu ga Allah wanda za a bautawa ba bawa da zai bauta masa ba kuma bautar amma ba a yin ta dole sai an samu ta'abbud fi'ilin awamir wa kinabun nawahi hubban wa ta'aziman ala alwajhi allazi ja'at bihi shara'i'uhu a tashi a bautawa Allah mahabbatan wa ta'aziman wa khawfan wa raja'an idan an ce me ke zuga mutum me ke tunkuɗa mutum zuwa ga yabauta wa Allah sai ce abu hudu ne na farko a ta'azim ganin girman Allah duk da ganin girman Allah zai bauta masa na biyu mahabba duk da kaunar Allah zai bauta wa Allah sannan alkhawf duk da tsoron gamuwa da Allah ya saka shi a azaba zai bauta masa warraja duk mai kwaɗayi mai kwalama mai sa rai mai fata mai marmarin shiga aljanna shi ma zai bauta wa Allah don ya samu aljanna ashe waɗannan abin guda hudu da girmama Allah da ganin girman Allah da kuma ƙaunar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah su ne ayyukan zuci da suke hankaɗa mutum zuwa ga yin waɗannan abubuwan guda biyar su waɗannan abubuwan guda biyar kuma su ne fi'ilil awamir wacce nabun nawahi والشكر على النعمة والصبر على المصيبة والندم بعد الذنب سنة بيار يناي bari na bari in na gode baka samu ba kai hakuri sannan kai laifi kai nadama da kuma tuba su kenan abin da ake so kai guda biyar in an baka ka gode in an gana ka kai haƙuri, in an sa ka kai in an gana ka ka hannu in yi laifi ka ce Allah na tuba ba zan sake ba su kenan in mutum ya bi waɗannan biyar ɗin, to ya huta duk mu a cikin abu biyar ɗin nan ne saboda ba kowa ne ake cewa ya yi ya tashi ya ba ba kowa ne ake cewa ya bari ya bari ba ba kowa ake bashi ya gode ba ba kowa ake jarabtarsa ya haƙuri ba ba kowa ake yin laifi ya nadama ya isa istighfari ya tuba ya ce ba zai sake ba shi yasa in ka cinye biyar ɗin nan to ka ci jarabawa Allah subhanahu wata'ala ta wannan bangare shi yasa wannan shine ibadullahi bil ibadati والعبادة تنادى أربعة أركان المعبود والعبد والتعبد والعبادة من دي تعريف كوني تعبد فعل الأوامر واجتناب النواهي حبا وتعظيما خوفا ورجاء على الوجه الذي جاءت به شرائعه والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة sannan ibadan nan ba za a karɓe ta ba ko kayi ta sai ta cika shari'i guda uku sharaɗin farko al-ikhlas sharaɗi na biyu al-mutaba'a sharaɗi na uku al-iman in aka da imani to ba za a karɓi ibadarka ba idan ba ka yi don Allah ba ba za a karɓa ba wani malami ma ta yi sharaɗi biyar ne ma ta farko ilimi za ka yi abu da jahilci a karɓa ya ce matattakala biyar ce in Allah ya taimake ka ba ka zame kowace matattakala ba to ta ƙarshe aljanna ce matattakala farko kai karatu za ku wanda baya karatu bai ma ba hanyar ba kira'a farko ayi karatu a san me Allah yake so me baya so me daidai me ba daidai ba me labaran Allah mu gaskata me kunce kuncin Allah mu dabbaka mataki na biyu aiki in ba karatu ba za ka tsira ba karatu kadai baya tsere da mutum shi yasa akwai malamai ma yan wuta malaman fa akwai yan wuta saboda yayi karatu amma baya aiki da shi kai rawa kai malam kai rawa ko wato malam yayi karatu amma baya aiki da karatu ka ya zo malam ne na biyu aiki bayan ka yi karatu ba za ka tsira ba sai ka yi aiki da karatu ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu هلا لنفسك كان ذا التعاليم تفيد الدواء لذي السقام وذي ما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم هناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك ويرفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله آر عليك إذا فعلت عظيم لما تقولون ما لا تفعلون ذاك شيء أبو نبي كراتو لا يكيش to in ka yi karatun ka yi aikin ba ba za ka tsira ba kar makalla ga karatu ga aiki amma har yanzu ba a zo gurin tsira ba saboda matattakala biyu ce kawai ka taka matattakala ta uku kuma sai ka yi akan sunna domin wani yana nan da karatu yana aiki amma ba haka sunnar annabi ta koyar ba haka ya cinye karatu ya cinye aiki ya faɗi a sunna aikin ba irin da annabi bane irin na ne irin na wani ne ba irin na annabi ba ne za ka so ake yi ka yi kuma karatu ka yi aiki da shi a kan sunna sai ka ce masha Allah masha Allah muna bin sunna ba ka tsira ba har yanzu ga karatu ga aiki ga sunna to saura ikhlasi wannan ikhlasin da yawa mutum gashi ahlus sunna ne amma sai a dankara shi a wuta saboda ya aje gemu ya ɗage wando ya mace murya ya yi waye amma duk ba dan Allah ba dan a ce ahlus sunnati wal jama'a ne akai wa kalla wuta za a wullaka wuta za ka shiga sai ba ikhlas man amila amala ashraka fihi ma igayi taraktuhu wa shirkahu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad hadisin farko yana rushe riya hadisi na biyu yana rushe bid'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wannan hadisi shi yake guduma ce ta bige bid'a kirkira da aiki sai kuma man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu shi kuma na ya rushe riya don da ya aiki riya Allah baya so ya ce ka je ka rike wanda kai dan shi din ka je ya baka lada to ga sun ga karatu ga aiki ga sunna ga ikhlasi sai kuma addu'a bayan duk kai waɗannan kuma sai ka daga hannu ka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim aw inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kun ga annabi Ibrahim biya kika sharadin nan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam annabi ne mai ilimi sannan ya zo ya aikin gina ta'aba. kaga ya aiki da ilimin kuma ya aikin nan dan Allah kuma yayi akan koyarwa addini sannan duk da haka sai alga hannu ce rabbana taqabbal minna Allah fa sai ka karba sai an haɗa da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam akwai addu'o'i biyu ana Aisha tace kullun annabi yana cikin addu'a dinan Allahumma ya muqallibal qulubi ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك nana aisha ta ce kana yawan addu'a nan ya rasulullahi ce to kowa ka gani zuciyarsa a hannun Allah take ce ke jijiya ta da ya ga dama yanzu nan sai ka ji abin ya fita ranka ka daina yanzu nan sai ga Allah ya shigo da kai ciki yanzu nan zai ga ka fita sai ka sai kana addu'a Allah ka tabbatar da mu ma'ana tabbata ka mutu kana yin abin wannan shi ma babban gata ne kuma shine shine matatakalar karshe ka mutu a kai. kai karatu ka yi aiki da shi kai dan Allah kai sunna kai addu'a ka mutu a kai. shi shikenan sai aljanna da rahmar Allah da jin kansa to Allah kai mana rahama wannan sune wato ma'anan waɗannan wato tauhidi sai tauhidi a ƙarshe shine ifradullahi ta'ala fi asma'ihi wa sifatihi wato kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa ma'ana mu kira Allah da sunan da ya kira kansa da shi qul du'ullaha aw ku kira ku ce masa Allah ko ku ce masa Ar-Rahman ayyan da u rabbul asmaul husna Ar-Rahman 'ala al-arshi istawa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahu al-asmaul husna هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والأرض وأن سنة وتوحيد تحيش الله أتكن halitta shi kaɗai ya yi shi kadai ya mallaka shi kadai ke gudanarwa shi kadai cancanci bauta sannan kuma sai Allah ya rufe ayar da cewa la ilaha illahu babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah la ilaha illallah shi ne mafi girman zikiri idan mutum ya ce la ilaha illallah to ya gama zikiri ba abin da zaka faɗa bai kai wannan ba shi ne ƙarshe in ka ce la ilaha illallah ka kare zikiri domin dama zikirin manya-manyan guda shida ne duk wani zikiri in baya cikin kwaya shidan nan to bai shidan nan ba sai dai sake musu baya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحيوه ويميت وهو على كل شيء قدير in kai waɗannan ka gama zikiri in dai ba qur'ani kake karantawa ba babu wani abu da ya kai waɗannan zikirorin da muka lissafo guda shida kuma kowane in ka kula akwai sunan Allahu a ciki kowane akwai Allahu kowane akwai Allahu shi sa Allah ta'ala ya ce la ilaha illahu ba wanda ya cancanci a kaɗai ta shi dubata sai Allah shi kaɗai sai ce ar-rahmanu shine ar-rahmanu ar-rahim kuma shine ar-rahim ar-rahman sai Allah da wani suna ne da yake girma a wajen illa Allah irin ar-rahman shi za ga mafi yawa Allah yake hada su ulju Allah a ar-rahman ka kira Allah ko ka kira ar-rahman qalu wa ar rahman wa ila وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا الرحمن على الأرش سوا الرحمن قلبه خبيرا to ar-rahman yana nufin zurrahmatul wasi'a ma abocin rahama wasi'a shamila kamila mutlaqa li jami'il khalq kowa yake cikin ar-rahman kowa ya samu wannan rahmat ta Allah wa rahmati wasi'at kull shay'in rabbana wasi'ta kull shay'in rahmatan wa ilma haka fakafin lillazina tabu wa tabu sabila haka wannan rahma ar-rahman suna ne na Allah nasifullah ta'ala nusammihi ar-rahman wanda sifu bi sifatir rahama za mu kira Allah ar-rahman za mu siffanta shi da siffar rahama ar-rahim kuwa shine mai rahama ke bantacciya wa kana bil mu'minina rahima innahu bihim rahim wannan rahama ce ke sai wanda ya sallah ya salati ya mutu da tauhidi shi wannan rahama za ta shafa amma wancan rahama ta Allah ga mambiya ce kowa zai shiga ciki shi sa aka ce da da ar-rahim duk da sunaye ne na Allah guda biyu da aka tsago su daga ma'anar rahma daga rahama aka tsagosu. to amma kuma tun da an tsago daga rahma, wanne ne yafi mubalaga rahim ala wazn fa'il rahman ala wazn fa'alan to fa'alan ashaddu mubalagatan daga ar-rahim daga fa'il fa'alan ya fi fa'il haka ce aka faɗaɗa rahamar Allah a cikin ar-rahman Sai aka tsuke ta a cikin al'adim shi yasa muna yara ana fassara mana sai a ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai a ce arrahmanu mai yalwatacciyar rahama arrahimu mai rahama keɓantacciya kasatan bil mu'minina yawwa sai a ce wannan ta ƙarshen Allah ya siffatu da siffar rahama sau biyu ɗaya mai faɗi saboda rahamarsa ta shafi kowa duk rayuwar da muke karkashin rahamarsa ne sannan akwai keɓantacciya kuma ba zai wa kowa ita ba sai wanda suka yi sallah suka mutu da tauhidi za ka kanan duniya kaka damu wancan ya ci ya sha ya yi kuɗi wannan gaman ya ce ta kowa da kowa ce amma an je lahira ko ba wanda zai samu sai wanda ya mutu da tauhidi ko wannan shine ma'anar sunayen biyu shi sa aka ta ake cewa zurrahmatu shamila li jami'il khalq shine ma'anar alrahman rahman في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة الرحيم ذو الرحمة الواسعة للمؤمنين ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين يوم القيامة الله تعالى كان يوان شوى الرحمة الرحيم الرحيم وترن سورا يزوايا وترن كبكة الله ينا الرحيم لون سورا الحديث ومثالي انه هو التواب الرحيم ومثالي ان الله غفور رحيم مثالي ان ربي رحيم wadud misali inna rabbaka lahuwal azizur rahim irin su innahu huwal barrur rahim misali innahu kana bihim rahima dole islamukum rahmar Allah subhanahu wata'ala Allah ya kan hada sunan da wani suna domin ya ƙara fito da wani alheri da kuma jin kai ga bayansa to wannan shine ma'anar wannan to wasu kan sa cewa sunan Allah ismullahil azam yana cikin wannan ayar wasu daga cikin sahabbai sun fassara cewa in kana neman al-ismul a'zam to ka karanta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim hakan yake domin an samu hadisai ne guda hudu kadai kakal suka zo da magana akan na sunan Allah mafi girma yake wanda daga cikin sahabbai ya ce sunan Allah mafi girma yana cikin surori guda uku da suratul baqara da suratu aha sai ce a ina sai ce in ka ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim to anan suna Allah yake mafi girma guri na biyun kuma farkon ali imran alif lam allahu la ilaha illa hu qayyum na uku kuma wa'anatil wujuhu wujuhu lil hayyul qayyum wata ce a'a can da Allah ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu la'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna da kuma farkon ayatul kursi yake Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum da kuma can wa'anatil wujuhu lil hayyul qayyum ana wancan sahabu yana cewa ismullahi al-a'zam shine al hayyu al qayyum ana ba kwaya ɗaya bane kenan biyu ne sai ka haɗa alhayyu alqayyum sannan ka kira ismullahi alazam a wannan fasar kenan zaka yi addu'a kace ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu to ka kira Allah da sunan da ne mafi girma alhayyu alqayyum wa tawakka wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wani sahabi kuma ya zo ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستج... يا أيها القيوم لأسألك الجنة وأعوذ بك من النار sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan sahabin sai ce na rantse da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa ya kira Allah da sunan an kira shi yake amsawa in kuma an nemi bukata yana bayarwa abai suka ce mana mu rubuta a ce ga wani suna na Allah duk damuwar ka in ka fara gabatar da shi Allah zai saurara to me muke jira dama ba sai muke a saurare mu ba in muka ce ayi ba dan mu ba kaga tun an samu wani suna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse cewa in ka gabatar da shi kafin addu'a ana sa ran ba za a juyo da bukatar ka ba ai kaga dole mu san wannan sunan mu haddace shi mu iya shi mu koya wa ƴaƴan mu koya matan mu mu kawo mutane free of charge yawa sadaka fi sabilillah sannan wani sahabi ya zo yace Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai lalle kai wa Allah take wa Allah kirari da abin da ba a masa kirari a nemi bukata bai biya ba sai malamai suka hada waɗannan abubuwa guda hadisai guda hudu suka hada su guri guda suka ce abin da muka fahimta a cikin hadisan nan akwai sunaye goma sha ɗaya to wanne ne daga cikin ismul azam din domin kowace addu'a nan da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam an kira Allah ko an roƙi Allah ko an wa Allah magiya ko an masa kirari ko an masa take da abin da yake amsawa an duba an ga gaba ɗayan an haɗa su sunaye goma sha ɗaya yake fitowa lam nas'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta almannan kaga ɗaya ya badi as-samawati wal ard kaji biyu ya zal jalali wal ikram kaji uku ya hayyu ya qayyum inni as'aluka aljannata wa uzbika minan nar kaji biyar sun fito anan Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annaka alwahid alahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kun ga hudu sun fito anan ga nan kuma wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahman arrahim ga wahidun ga arrahman ga arrahim an samu guda uku anan to in ka hada su sai ka ga akwai Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Mannan بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم goma sha ɗaya fito aka ce to in za ka yi addu'a ka saka sunayen goma sha ɗaya a gaba ka karanta su kai tawassali da su to ba abin da za ka gaya ba Allah ya dawo maka da shi kamar yadda a cikin waɗannan sunayen ne ismullahi al'azam yake so ne yace kai ku dakata ibn kan yace kai ismullahi al'azam shine Allahu domin Allahu ko ina yana shiga ko ina yana shiga kuma shi ku kowanne yawa alqur'ani kuma duk zikirin da zaka yi sai ka ji shi a ciki subhanallahi ka ji shi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi kadai ne yake sarrafuwa a sunayen Allah zaka ce Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh yace lillahi mulku samawati wal ard yace lahu ma fi samawati wal ard huwa allazi khalaqa samawati wal ard hada suna Allah sannan duk sunayen Allah zaka iya cewa Allah shine ar-rahman ma ba zaka ce ar-rahman shine Allah Allah shine ar-rahman Allah shine ar-rahim Allah shine kaza ba na zaka iya sa sunan Allah farko duk rabuwan kamar da su sufofi ga sunayen Allah. da haka sai suka ce Allah Allahu shine mafi girma a cikin sunayen Allah sannan ragowar sunaye kowanne yana nuna siffa iya wacce take cikinsa ne amma shin kace Allahu duk sunayen Allah sun shiga ciki yanzu kace Ar-Rahman shadidin ikraf ba zai shigo cikin nan ba amma an ka shigo da Allahu duk sufofin da ka gaya wa Allah zai iya dauka mutum ya sufanta kansa da su za ka suka ce a nan suke to sai Allah ya ba mu dalili guda takwas dalili guda takwas da suke tabbatar da cewa Allah shi ya cancanci abota masa waɗannan dalilai guda takwas abu ne da muke kallo yau da gobe ko masu bincike suna nan suna ta bincike da na'urar zamani waɗannan masu bincike da na'urar zamani suna ta kawo mana abubuwa masu ƙaye masu ban mamaki amma fa za mu yadda su zama su ne fassara qur'ani ba sai dai mu ce za su iya shiga ƙarƙashi tun da bincike ne da na'ura ko na'urar nan za ta iya samun wata tabuwan nan ta zo ta ƙaryata bincike baya da yawa an yi wasu bincike bayan an samu na'ura ta ci gaba ta zo ta nuna binciken farko an yi kuskure to ka kace binciken ka shine fassarar qur'ani ranar da aka gano kuskuren binciken da aka ana nufin an gano kuskuren tafsirin ai kenan kaga ba haka bane tafsiri da ma ra'ayi ne na me shi in ya dace ka tsira in bai dace ba ka sha bugu kuma kan je ka yi wani bincike kace na yi bincike akan samaniya ko akan ƙasa ko akan ruwa ko akan wuta ko akan jujjuyawa iska ko akan hadari sai mu ce masha Allah kawo mu karanta mu ce Allahu akbar bincike yayi kyau in kace shi ake nufi da wani mu ce a'a yana jikin kashi karama masalla amma ba shi ake nufi ba in kace shi ake nufi wani ya je binciko abin da ya fa haka fa to ga dalilai nan guda takwas ɗan uwa a rike su waɗanda Allah ya gaya mana cewa su ne suke ƙara tabbatar mana da cewa Allah shi ya cancanci bauta inna fi khalqis samawati lalle a cikin ƙirƙirar sammai Allah ce sammai saboda ya ce guda bakwai ne to yanzu saman nan karatun da za ka yi ma kafin ka gano me a cikin saman nan nawa ce kashe-kashenta taurarin cikinta abubuwan da ke cikinta sai ilimin ka ya ƙare baka ma gano ɗaya bisa biliyan triliyan na abin da ke sama ba to Allah ya ce a cikin saman nan sai ka ce la ayatin ya aƙilon kun ji ko kowanne ka faɗa sai ka zo ƙarshe ka ce la ayatin aƙilon In na fi kalƙi samawati to la ayatin ya aƙilon a cikin halittar samai akwai abin ban mamaki ga mutane masu hankali Wal'ar. ard a cikin halittar ƙasa wannan kasar da muke cewa duniya kai wannan binciken da ake akwai wata tasha da nake kallo a dubai ana kiranta discovery ko documentary ne suna yawan kawo masu bincike ne wani ya yi bincike akan tsutsa wani ya yi bincike akan kuda wani ya yi bincike akan eh, wasu ƙananan halittu wani ya bincike ke akwai wani ma profesa da na gani shi yana bincike ne akan nau'ukan macizai kala nawa ne macizai a duniya wanne ne suke sara wanne ne ba sa sara wanne ne masu amfani me amma za a ci moriyar su a ci moriyar maciji na'am to kaga wannan ilimi ne to wannan kasar abinda ta kunsa na ma'adinoni wallahi har duniyar nan ta kare ba za mu iya cinye moriyar abin Allah zuba a cikin ba ko sai dai ka iya binciken ka ka bawa na baya shi ma zai iya bincikensa sa ya bawa na baya kun ji biko ikhtilafil layli wan nahari da kuma jujjuyawa da caccanzawan dare da rana to me ake nufi caccanzawan dare da rana kai wannan karatu ne wai ana nufin ɗaya ya karu da tsawo ɗaya ya ragu ko wannan ya fito ta nan wannan me ake nufi ma tukunna canzawar dare da rana je ka tabbai dokaka wanda suka yi bincike akan canjin dare da rana daren akwai da ake musu dare gaba daya har sun zo sun yi fatawa to suya za su yi azumi akwai wanda ake musu rana gaba daya su ma sun zo sun kabai malamai suya za su yi azumi ba su da dare akwai wanda suka suka ce su kuma daren su awa biyar ne ko a wancan shekara wani ya bugo min ya ce daren su awa biyar ne suna yin azumin awa goma shekara a cikin rana sannan sai awa biyar a awa biyar nan za a yi sahur a yi tahajjudi a yi buɗe baki a yi asham da ya waye akwai wanda suke yin azumin kuma awa tara suke azumi suna da daren awa goma sha biyar suke yin dare awa goma sha biyar dare ne sai su awa tara a cikin rana wasu suka fi kowa jin daɗi a wajen shekara da aka yi azumi yanzu mu awa nawa muke yanzu azumi awa goma sha uku da kusan minti arba'in da wani abu kusan awa goma sha uku to kaga kenan awa goma muke yin dare mai awa goma sha hudu a rana misali to kun ga ashe kenan wato canza wa dare da ranar da shi mafi bincike ne wanda aka ce za a tsaya a nemo masana kai ne mai kai digiri kai masa kafe ne ka zama profesa yace akan canzawar dare da rana sai mu ce to tashi kai mana bayani me canzawar dare da rana a naka ilimin sai ya gama kan mu ce ka ji bincike wannan zai iya shiga karkashin aya amma ba shi aya take nufi iya kaɗai ba don ka gano wani canzawar dare da rana da ba cikin binciken ka a ce an samu kuskure wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma jirgin ruwa da yake gudana akan teku kwanan nan na ga bbc sun saka wani rahoto wani makareren jirgi ya ci ko kaya yanzu zai shiga alkahira sai ya makale a wani guri makale wannan ta sake ɗai ta faɗi cewa kafin a soke kayan an yi asarar wajen triliyon ko uku da aka ce na wasu kuɗi sakamakon makarar da ya kawai ya makale bai wuce ba kayan da ya sai a yi wata shida ana lodi a yi wata shida ana saukewa wal fulki fil jazbaha technology annabi nuhu alayhi salam har jirgi da yanzu duk kayan nan mafi yawa duk zaka ga containers din nan yadda zaka ana daukan container sai ka dauka wato kwalin ashana ce haka zaka ga ana daukan container ina gani ranan cana sun kera wani jirgi ana faɗar cewa yana daukan ko container nawa ne abin kamar hankali ba zai dauka ba kuma ya zo bukan ruwa ya wuce amma an kasaki allura sai ta nutse in ka saki kwabo sai ya natse amma ga jirgi ya ɗauko abincin ƙasa guda shi ka yana tafiya a kan roko bai nutse ba kaga akwai ne a cikin wannan akwai aya jimayan fa'un na yana ɗauke da abin da zai amfani jama'a wa ma an zala minas mina sama'i min ma'in abin da Allah ya saukar da sama na ruwa yanzu ka zo harkar ruwa ruwan mai yawa ruwan kaɗan ya ake samar da ruwan ya ruwan yake taruwa da sai ake mana wai ai wanda sai ki tashi ya sama daga sama ya kasan ka kun ka dafa ruwa zaka ga mu ya tsuntsu to shikenan koma dai mai waye ko me yasa ba a yi sai wani lokaci zuwa wani lokaci duk wannan akwai ayoyi a cikin ruwan sama wallahi da yadda yake taruwa da yadda yake tafiya da yadda ake faka shi da yadda baya tsiyayowa sai dinga digowa tsis tsis tsis maimakon a yi shi a zubo shi gaba daya in an zubo shi gaba ɗaya kowa ya sha mamaki wa batta fiha min kulli dabbatin ya bihi al-arda ba'da mautiha da wannan ruwan Allah yake raye kasa bayan ta mutu gashi nan ne zamu ga manoma wa basta fiha min kulli dabbatin kuma abinda Allah ya yaɗa a cikin duniya din nan na dabbobi ma ya dubbu fil ardi duk wani abu mai rai shin je zai motsa kuma zai mutu kuma zai rayu to yana karkashin dabba to guda wace halittu na tudu na ruwa wanda kake gani wanda ba ka gani ga corona ma dai ta isa wa misali ana ganin corona sai an yi amfani da me microscope to ga suna halittun ƙasa wanda ake gani da wanda ba a gani kala kala a wanda ya san iyakarsa sai Allah wa tasrifur riyahi da kuma yadda iska take jujjuyawa ta zo da zafi ta zo da sanyi ta zo da yawa ta zo kaɗan ta zo ta gabas ta zo ta yamma ta zo ta kudu ta taho ta arewa wasahabil musakhkhari baina samai wal ardi da kuma gizagizai da hadari da Allah ya hore shi yana nan tsakanin sama da ƙasa duk wani Allah ya ce a tsakanin sama da ƙasa yake eh domin kawo jirgi zai wuce da kai akwai wasu gidaje ma yanzu da aka yi a dubai da wasu kasashe in ka hau saman karshe ka kaga ana ruwa kasa kai ba a muku kun wuce inda girgije yake duk waɗannan abubuwan da Allah ya lissafa sai ya ce la ce me aya alama li qaumin ga mutane ya aqiluna ba sai musulmi kadai ba duk mai hankali zai san wannan abin da bai yi shi da wasa ba ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida da halitta ku da tashin ku Allah ce kama abu ɗaya ne tak wa ma amruna illa wahidatu kalamhim bil basar Allah ta al'amarin mu gaba ɗaya kamar kirta ba ido ne kulun zuru ma za fi samawati wal ard wa ma tudun al ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum ألا وهو الخلاق العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تبني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق الله ينشئ النشأة الآخرة الله أكبر wannan inna rabbakum allahu allazi khalaq wa ayatun lahum al-laylu naslaqu minhu an-nahara fa idza hum muzlimun wannan ayoyin wato abinda suka kunsa suna nuna mana abu ɗaya ne tak shi ne suna kira ne da kaɗai ta Allah da bauta duk amfanin su kenan yasa Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqana huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفكر الآيات لقوم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون babban makasudin halittin nan gaba daya don su nuna mana wanda ya su ne wallahi fi kulli taskinatin wa taharikatin abadan shahidu kaifa yu'sul ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid to Allah ka sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya sa mu kyakkyawan karshe Allah ya tsare mana imanin mu kafin mu amsa tambayoyi mun samu labari Allah ya yi wa hajjiya Maryam Ado Bayero mai babban ɗaki ta ce mahaifiyar sarkin Kano da sarkin Bauchi da kuma babban yayansu Abdulrahman da sauran ƙa’yanta, da jikokinta da taɓa kunnanta da dukkan zuriyarsu baki ɗaya muna musu ta'aziyya akan Allah ya ji mai babban ɗaki Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya sa bakin wahalar ta kenan gobe aka ce za a yi jana'izarta a Kano karfe 11 to Allah ya mata rahama Allah ya fi mata malam jiya na zo yin sahur na ci dabino sai na kwanta na tashi bayan na haɗe yawo sai na ji zaƙi yaya matsayin azumi na azumin ka yana nan daram wannan zaƙin da ka ji na ɗan dabino ba zai ɓata azumin ka ba amma ka dinga kurkure baki malam da wannan tambaya yana cewa yana tafiya da mashin sai wani shi ma a mashin amma shi da goro ya biyo hannunsa suka yi karo shi ya samu karaya uku shi kuma ɗaya da take nan take ya mutu to akwai kafara a kanka sai a tambayi hukumar kiyaye haɗurra waye laifi waye gudu waye tafi hannunsa waye ganganci waye bai duba ba da shaidu da suka kewaye gurin su za su tabbatar da wanda shi ya yi ɗin wannan matsalar kuma shi kafara za ta hau kansa malamai hukuncin kuɗin da aka same su ta hanyar haram amma aka kashe su ta hanya mai kyau sai a ba mutum wato ya ci duka a wajen tarawa sannan sai a daidaita kuma a wajen kashewa dama mutane ai kashe hudu ne wanda zai tara ta haram ya kashe ta haram kaga hanyar neman ba kyau hanyar kashewa ba kyau wanda zai tara ta halal ya kashe ta halal kaga hanyar neman mai kyau hanyar kashewa mai kyau wanda zai tara ta halal ya kashe ta haram kaga hanyar neman mai kyau hanyar kashewa mara kyau da wanda zai tara ta halal ta haram ya kashe ta haram kaga hanyar neman mara kyau hanyar kashewa mai kyau to wannan shine tambayoyin da za a wa mutum a gaban Allah ranar kiyama in ka sha ta nan sai a dan mamare ka ta can in kuma baka sha gaba ɗaya ba sai ka bayani la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in amma lihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu wa an malihi min ayyata wa an ilmihi fi ma amila to waɗannan su ne tambayoyin da awa mutum a gaban Allah Allah ya ba mu iko mu cewa malam eh, da yaushe ake shiga itikafi da rana ko da dare kuma sai an mana wannan kamar za mu bayani akan itikafi insha Allah ta'ala an samu taimakon kuɗi dubu takwas da ɗari hudu da casa'in a turaman atamfa guda biyu da kuma ƙur'anai guda goma sannan kuma akwai wanda ya ce ɗana ya samu a alkur'ani yana da shekara sha bakwai muna roƙon addu'a Allah ya bashi Allah ya sa na tsoron Allah ne da sauran masu buƙatu daban-daban ilimi masu neman aure masu neman aiki na gari masu neman jari masu awa musu addu'a akan matsalolin da yake damun su Allah mun yi tawassali bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah dukkan mai bukata ka biya masa Allah duk mai abin tsoro ka kare masa Allah muna roƙon ka cikin lamarin a wannan kasa muna cikin tashin hankali Allah ka kawo mana sauki muna cikin tsoro Allah ka amintar da mu muna cikin rashin tsaro Allah ka inganta mana tsaro muna cikin taɓarɓarewar tattalin arziki Allah ka gyara mana muna cikin firgici Allah ka amintar da mu Allah ka gyara mana kasan mu ka gyara mana shugabannin mu ka kewaye su da mutanen kirki Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka gyara mana addinin mu Allah ka sa mu yi kyakkyawan rayuwa Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله